بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi talatin cicif ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1432 daidai da 31 ga watan yuli shekara ta 2011 miladiya kamar yadda karatu ya gabata jiya na buɗe wannan tafsiri na asabar da lahadi a cikin wata mai zuwa watan ramadan jiya ashirin da tara muke maganar ko dai a tashi da azumi yau ko a tashi da azumi gobe haka muke ta magana cikin taimakon allah maɗaukin sarki kuma da iyawarsa ya ƙaddara gobe al'ummar najeriya za su tashi da azumi kuma fahimci wannan da kyau ko irin abin da ya faru kira kan na samu kira ban san iya adadi ba tun daga tsakar dare akan abin da ya shafi wannan kuma abin nan cikin taimakon Allah kai tsaye dab da zan kwanta bacci na buga waya sokoto din aka ce wakilanmu suna fada mai martaba kai tsaye so duk abin da ke faruwa za mu ji kai tsaye to kuma alhamdulillah rabbil alamin sako ya bayyana ga fada mai martaba sarkin musulmi cewar yau lahadi ita ce ashirin a talatin cicif ga watan ramadana watan sha'aban gobe kaga hannu a wannan kenan gobe litinin shine ɗaya ga watan ramadana dama ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce shi watan kwanakin wata 29 kwanaki ne 29 fa'in humma alaikum ko fa'in hubbiya alaikum in aka sha makance muku shi buku gan ba to ku cika ƙididdigan shi abin ya zama talatin kenan kaga ba saba makarantar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ta yayata cewar an ga wata duk wanda imin magana sai in ce wa ya gani sai ce shi ma ji aka faɗa na ce sarki musulmi ne ya faɗa ya ce a'a an ce an ganshi a jas an ce an ganshi a gombe an ce an ganshi a kyabbi an ce an ganshi a ina ne duk wanda ya ce min an ganshi sai in ce ya gani sai ce haka aka ce mai an gani sai na ce sarkin musulmi ne ya faɗa a ce a'a sai na ce to ya aje wannan dan azumi azumi ibada ce da ake ɗaukar ta lokaci guda a sauke ta lokaci guda kun gane ko a masallar azhar da wanne yi sallar azhar karfe ɗaya a nan mina da wanne ɗaya da rabi da wanne karfe biyu duk azhar suka yi kuma kowannensu ya yi sa a lokaci wanda yake muktar amma azumi ibada ce da ake tashi lokaci guda a ajiye lokaci guda waɗanda suka ce sun ga wata ba mu ce ƙarya suke yi ba tun da ba ƙazafi ba ne domin in ƙazafi ne mutum bai kawo shaidu guda hudu ba fa'ola ka inda Allahumul kafibun ko da ko ya ga zinar miraran muddin bai cika shaidu hudu ba to sunan shi tintirin makarici to haka ba kasafi ba ne saboda haka ba za mu kira su makaryata ba sai da su ba a yadda da ifata wa la'alla domin Allah ta'ala ce mimman tardauna min ash-shuhada la'alla sarkin musulmi bai gamsu da dalilan da aka ce an gani ba dan diyar da muka ji wannan shi yafi mu ji na cewar an gani a wuri kaza amma an gani a wuri kaza amma la'alla bai gamsu da dalilan ba shi yasa bai bada sanarwar ganin wata ba wannan kuma za ka iya cewa wai an saba ma addini ba akan wannan dan da kowa da ya faɗi magana an ɗauka da ya faɗi magana an ɗauka da ya na ke ciki kun gane wannan da kyau ko saboda haka abin da yake daidai shine gobe za a tashi da azumi duk wacce ta tana da azumi wai tana da azumi ta san ba azumi take ba kuma ta ci abinci dan saba yin azumi yau an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace faqad asa abul qasim ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kar ku manta daman fa sun ce an ta yada jita-jita cewar bana in sarakuna sun ce an ga wata ba su da azumi ba kenan zai iya yiwuwa ko da an ce an ga watan yau su ce ba za su dauka ba sai gobe kun lura tun da dama sun gino akan cewar sufa a bana alfa wa rubumiya wa salasa wa sinani wa salasin din ba za su ɗauki azumi da sarakuna ba saboda abin da ya faru a zaɓe da duk masallatai ba su samu goyon bayan wani malamin sunna ba ya sani na ba su samu goyon bayan wani malamin da yake jemage ba baya sunna baya can ba su samu goyon bayan wani malamin da yake mabiyin wani tafarki ne da ba duk babu wani malami da ya faɗi wannan kun gane wannan da ke ko to ku kiyaye ban ce wai su suka gani ba amma dai daman ki kiyaye a zuciyarki daman akwai ka'ida da suka mutane sana ta yayata ta jita jita banan an ce an ga wata ba su dauka ba wannan kenan daman mabiya addini shi a su kuma daman addinin su daban ibada su daban ba rawaccan 2009 azumin da suka dauka daban yadda al'ummar musulmi suka dauka daban wancan sai ya zama ya yi ne a boye boye haka amma na bara miraren ya fito Najeriya baki daya azumin su daban na al'ummar musulmi daban to kuma wannan zai zama shaida ne akan abin da ake faɗa kada mutane su ga kamar ana musu ƙaharu ne cewar addinin su daban addinin al'ummar musulmi daban kun ga kamar yadda suka yi azumin su daban haka za su sallar su daban qur'anin su daban shika-shikan addinin su daban waɗannan abubuwan da sanu za su dinga bayyana mana fata Allah ya kiyaye Allah ya toshe su kuma suna halayensu da maganganun su suna nuna haka Allah ya tsare mu amma yau lahadi talatin ga watan sha'aban babu azumin ramadana a najeriya ana daɗa jaddadawa allah ya sauwaje imam shatum yana cewa la'alla ilaha arshi ya ikhwati yaqi jama'atana kullal makarih wala wa yaj'aluna mimman kunu kitabuhu shafi'an lahum izma na fa hala wa billahi hawli wa atsami wa quwwati wa mali illa situruhu mutajallila fa ya rabbi anta allah hasbi wa uddati ala iktimadi dari'an mutawakkila Allah ta'ala ya gafarta ma Imam Shatibi a yau zamu tashi bangare na uku ba batun kama baki ba azumi yau ana faɗa muku addini ne ba wai haka ake yi ba ba batun kamun baki batun kamun baki ana yin shi ne idan akwai zaton ko za a ce an gani ko ba za a ce an gani ba mai faɗan ya ce ba a gani ba khalas so babu wani abu mai suna kamun baki ya isa a in ce babu mai abu mai suna kamun baki kai tsaye kawai zaki sanar da mutane ba fa kamun baki kun su me fa komai hatsari mutumin da ya lissafa yau a matsayin ramadana kai na yake da hatsari ta cewar ya ɗauki azumi a sha'aban ba da niyyar ramadana ba kenan sannan kuma ya sauke cikin ramadana saboda haka azumin shi yana da hatsarin gaske na ramadanan baki daya domin ya yi shi kabala da hulul wakati na Allah ta'ala a ya faman shahida min kuma shahara to wani shi kuma har yanzu na muke ciki watan ba mu kai zuwa gare shi ba balle fale hu kun gane bambancin da ke ciki ko yana da hatsarin gaske mutum ya ci gaba da azumi a yau ya lissafa shi ɗaya kenan wani kuma wai kwanta yake ya ci to shi ya tashi da shi in an tashi da niyyar azumi sai ya huce in ba a ga wata ba sai ya ajiye wannan ko an ga wata ba shi da azumi ya za a gina mana addini akan shakku ai ba a gina addini kan shakku ki ce za ki kwanta da niyyar azumi in an ga wata ki huce in ba ga wata ba ki ajiye wannan ba addini kan shakku Allah ya tsare mu shikenan ko ko kuma akwai wata tambayar babu wata to shikenan zama uku a cikin wannan aya mai tarin albarka aya ta shida da ke cikin wannan tsoron mai albarka suratun alma'ida fadan Allah ta'ala da ya ce wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum junuban fatahharu mun yi gaba ta farko da muka kasafta ayar cewa za mu kasafta ta zuwa gida biyar domin wannan ya ba mu haske wurin binta gaba-gaba domin bin sakonnin da ayar take abin nan sura take isarwa a jiya mun yi gaba ta farko gabar faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ɗaya kenan sannan muka ta biyu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiki wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn nan muka tsaya kenan ko a nan muka tsaya a wannan aya ta shida muke maganar alwala da farlan alwalan da suka zo a cikin wannan ayar da waɗanda ake magana ake ƙari akan suka kamar addalku muka ce addalku ai yana ciki tunda in ka kwarar ruwa ana kiran shi kwarar ruwa ne amma in ka dirza shi yake amsa sunan wankewa sannan kuma abin da ake nufi da alfauru shine mutum ya yi shi cikin lokaci ba wai yana alwala ya ajiye ya kama wani abun ba niyya kuma daman Allah ta'ala ce idza qumtum sannan wasallam ya ce innamal a'malu binniyat Make magana kan niyya sannan kuma ake alwalar a aikace sannan muke biyo bayan shi da abin da ya shafi almasu alal khufain huffi daidai faɗin Allah ta'ala da ya ce wa arjulikum muke magana ƙira'o'i guda biyu da ke ƙarƙashin wannan ayar yau za mu tashi a gaba ta uku inda Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban wa in kuntum kuma idan kun kasance junuban masu janaba domin junub a yaren larabci suka ce lafzun la nasu wa la sanna wa la yujma lafzun la nas ba a zama da shi mu'annas a ce jubunatu a wannan lafazin misali wa layu sanna ba a zama da shi sanna a ce junuban kenan wala juma ba a jam'in a ce junubun saboda me saboda yana wazanin masdar ne kuma a ka'idar larabci masdar abin da yake masdar wannan kamar da ibn malik ya faɗa yake cewa wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifrada wa tazkira wa na'atu bi masdarin kasira da yawa suna yin na'atu da masdar to idan suka yi na'atu da masdar faltazamul ifrada sai su lizamci ifrad mufrad kenan baya zama musanna ko jam'i wa tazkir ya zama mu zakar ba muannas ba abinda zai nuna miki haka zaki ce rajulun junubun rajulun junubun hadha rajulun junubun zaki ce hadhihi mar'atun junubun hadhani rajulani junubun hazani rajulani junub هؤلاء الرجال الجنب امرأتان جنب النساء نساء جنب kun ga dai shi junub din junub din bai canza ba saboda me saboda yana wazan masdar ne ta yadda amma zaki ce rajulani qa'iman ba zaki ce qa'imun ba wannan shine abin da ya shafi junub Allah ta'ala ce in kuntum junuban idan kun kasance masu janaba fa taharu to sai ku yi tsarki sai ku yi tsarkaka sai ku gusar da janabar ma'ana sai ku yi wanka abubuwa no kenan biyu ko jumla ɗaya akwai ashartu akwai jawabu shart ashartu ɗin shine me junub kasancewar janaba shi zai haifar da me wanka kenan a wannan gabar mana da fi'ili sharti mana da jawabu sharti Allah ya ce wa in kuntum junuban in kun kasance masu janaba taharu sai ku yi tsarki sai ku yi wankan janaba yanzu kenan za mu yi bayanin abubuwa guda biyu bayanin abu na farko ya ake samun janaba a yaya ake zama a halin janaba magana ta biyu ya ake wankan janaba ba shi ba ne sharti da jawabu shar a halari rariya mata ta sallah kowa ya san ka ya sallah sai dai ki sai dai jigan da yi abdurrahman al-akhbar yake cewa fal janabatu qisman ahduma khurujul maniyyi bi ladhatin mu'tadatin fi nawmin aw yaqabatin bi jima'in aw ghairi wa thani maghibul hashafati fil abdurrahman al-akhdari yake cewa wa mara fi manamihi ka annahu yujami' wa lam yakhruj minhu maniyyun fala shay'a alayhi wa man wajada fi thawbihi maniyyan yabisa la yadri mata asabahu tasala wa aada ma salla min akhiri nawmatin na mahafi wannan shine abinda mai akhdari ya faɗa sai abin da khalil bin ishaq ya faɗa a cikin littafinsa muktasaru khalil da ake cewa abokin tsufan yaro ya ce faslun yajibu ghasulu zahiril jasadi bi maniyin wa in bi naumin ba da zahabi lazzacin bila jima' wa lam yaghtasil la bila lazzatin ghairi mu'tada wa yatawadda'u kaman jama'a faghtasala thumma amna ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة أو ميت سيكي جي مقتصر دنيا أبو النصر سيكي كما أنا زوران زوران haka amma muktasar ai ba abokin tsofan yaro bane nan garin murtaniya garin muhammad al-amini shankidi in mutum bai yadda ce muktasar ba ai ba kasabe suke bashi mata ba a to ta haddace shi kuma bai haddace ba dama hadda ƙura'ani wani aiki ana yara aka haddace shi ƙungani kuma Muhammad al shanki da yake cewa muku muktasar ake yi a karanta a karanta a karanta a karanta amma na sai cewa abokin tsufan yaro to idan yaro ya tsufa a muktasar ta mu dawana fa mu wata fa da shiru hudunsa Muhammad bin Abdurrahman al-Akhdari yake cewa faljanabatu kisman hanyoyin da ake samun janaba hanyoyi ne guda biyu mu kasa kunne sosai da sosai mu ji su faljanabatu kisman janaba ta kasu kashi biyu ma'ana hanyar da ake samun janaba ya hanyar ta kasu kashi biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin biyu ma'anar ta farko kenan khurujul maniyyi na farko fitar mani bilazzatin da jin daɗi shar'i nawa kenan biyu mu'tadatin jin daɗi na al'adance da aka saba da shi uku kenan fi naumin a cikin bacci ne mafarki ne kawai ta farka ko ya farka ya gama ni ya zuba jaraba ta hau kanshi au ya ko a farke ne mani ya fita janaba ta hau kanshi bi jima'in ta hanyar saduwa ne manin ya fita au ghairihi kuma ba ta hanyar saduwa ba ne in ya fita da waɗancan sharuɗan janaba ta hau kan mutum ku lura mun ce mutum don ya shafi mace da namiji kun gano wannan da kyau shi yasa muka ce mutum don ya shafi mace da namiji don da yawa mata ba sa tsammanin cewa suna da janaba wata take kiran ta kira malam shafi'u a waya wai za ta yi aure wai dan ta yi aure suka kwanta da mijinta shi shi ne zai yi wankan wallah kun ga har yanzu harkar islamiyya na fasikun kun tashi tsaye ba wallah sai an tashi tsaye ita ba ta dauka ita tana wanka ba mata suna wanka ba ta wai ta dauka maza ne suke wanka to za ki ga wata ba makarantar arabiya ba boko da sassafe ta fito da koko idan gari ya dan daga an ɗibi gyada in rana ta yi an dawo an ɗauki shinkafa in ta ƙare an dawo an ɗauki kunin yamma ko ba haka ake yi ba ba makarantar arabiya ba makarantar boko haka za a ɗauke ta a kai ta gidan aure ko a zo walima ta karanta ƙulwar lauki ji kamar tana dukan buzu dole a ta yi tsaye sosai da sosai a yaƙi jahilci فالجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني a أتاش jahalci جهلتي سوسي سوسي mi'alar ya ce a haduhuma hanya ɗaya hanya farko daga cikin hanyoyin da ake samun janaba khurujul mani fitar mani ɗaya mana jin wannan to idan aka ji tafiye shi a jiki amma bai fita wafa eh janaba bata samu ba kamar yadda mace za ta tafiyar jinin al'ada a jikinta amma bai fita ba so bata zama mai al'ada ba ko kuma tana tsammanin gobe litinin al'ada ta za ta fara wai sai ta ce za ta ajiye azumi ka fara ne akan ta ba ajiye azumi sai al'ada ta zo tana zuwa ta kori azumin kawai shikenan tana zuwa ta kawai da adam amma in dai bata zo ba to babu cewar kin yi lissafi gobe ko jibi sai ki aji azumi ba ma za ki tashi da sahur ba wannan bai tashi ba mu dawo kan karatunmu khuruj fita jin tafiyar shi a jiki ko jin tafiyar jinin al'ada a jiki baya haifar da wanka mun ji wannan saboda haka malai yace khurujul mani fitar mani dai kenan sai ce khurujul mani fitar mani kenan fita fitsari baya sanya wanka fitar maziyi baya sanya wanka fitar wadi baya sanya wanka wanda fita ne yake sanya wanka khurujul mani fitar mani abu na farko kenan abu na biyu ce zati fitar ta hanyar jin daɗi to in kuma hanyar jin wahala ne fa eh wuta ce ta yi mata shokin sai mani ya fita ko ya mishi shokin sai mani ya fita eh kunama ce ta harbi mutum sai mani ya fita eh babu wanka maciji ne isari mutum dukan shi ake yi saboda tsabagen jin zafin duka kawai sai mani ya fita kuna ji na wannan duk babu wanka a kai alwala zai yi manju wannan kun ga shine mafi ɗin bilal zatin da ya ce da jin daɗi wannan wahala ce ta sa ya fita to tun da wahala ce ta sa ya fita ba zai yi wanka a waɗannan halaye da muka ambata ba duk halin da yake fitar mani ne na wahala kamar da muka zayyana a baya sai ya ce kin fitar mani wanda jin daɗi da aka saba da shi al'adance wanda yake kuma wannan shine na abin da ya shafi tsakanin miji da mata tsakanin mace da namiji eh to idan jin daɗi ne fa amma ba wannan ba fa ana tsabagen sanyi sanyi ne ya kai sanyi da ya ɗibi ruwa zai wanka sai ya ɗauki ɗibi ruwan zafi yana watsa ruwan zafin nan a jiki jin daɗin ruwan zafin nan sai ya fitar da mani ko sai ta fitar da mani za ta yi wanka ba na al'ada ba ne ba a saba da wannan ba ko kuma ana yanayi ne na zafi sai ya kwara ko sai ta kwara ruwan sanyi a jikinta kawai tana kwara ruwan sangin nan sai bani ya fita wannan fa ba na al'ada ba ne jin daɗi ne amma ba na al'ada ba ba a saba da wannan ba tana zaune aka ce an biya mata kuɗin kujera ake haji munna kawai sai ta ji mani ya fita ina ba ta mun gano waɗannan abubuwa ɗin duk wannan baya sa ayi wanka sai dai ayi yi mai alwala alwala za a yi mutum zai yi tsarki in yi tsarki in ta yi tsarki ko ya yi tsarki sai ya zo ya yi alwala shi kenan ba sai ya yi wanka ba shi sa ya ce bilazzatin mu'tadati fi naumin a ya kafa fi naumin a cikin barci ne idan a cikin barci ne waɗancan zai tabbatar da wanka a ya kafa idan a farke ne shi ne ake neman waɗannan sharuɗa ku gane bambanci idan a farke ne mani ya fita shine ake bukatar waɗannan sharuɗa ɗin amma a cikin barci ne ai mai barci ba kasafai yake kiyaye waɗansu abubuwa ba kun gane ko in dai a barci ne ta tashi ko ya tashi kawai ya gama ni to nan kawai wanka ya zama wajibi a kan shi ba tare da an ji dalilin bi lazza ne bi ghairi lazza ba ne mu'tada ce ko ghairi mu'tada amma idan ya kafata ne a farke ne shine ake neman waɗannan sharuɗa ɗin nam bi jima'in ta hanyar jima'i maniyin ya fita au ghairihi ko ba ta hanyar jima'i ba ne a'a kawai wasa ne ya fitar da shi ba jima'i aka yi ba duk waɗannan hanya ɗaya ce daga cikin hanyoyi da suke hanya guda biyu da suke haifar da janaba ina fatan daidai gwargwado saƙon yana fita kuma ana ganewa don mana ya ce mana hanyoyi ne guda biyu yanzu hanya farko ya ɗauka yi mana bayanin ta filla-filla daki-daki khurujul mani bilazzatin mu'tadatin fi naumin aw ya kafa bijma'in aw ghairi in dai ya fita to janaba ta hau kan mutum idan a farke ne shine ake bukatar waɗancan sharuɗan ya zama bilazzatin mu'tada amma idan a cikin barci ne in dai ya fita kawai shikenan mutum janaba ta hau kan shi fitar mani alama ce daga cikin alamomi da suke nuna balaga kun gani ko da zaran mutum ya yi mafarki ya zama wannan shine ganinta na farko ko ganin shi na farko ya tabbatar hukunce-hukuncen shari'a sun hau kanta ko sun hau kan shi na farko dai dole wannan wankan janaban ya hau kanta ne abu na nauke kenan abu na farko abu na biyu sallar da ake ciki in lokacin ta bai huce ba kun gano wannan ko ina nufin lokaci wanda yake ba fa muktar ba daruri shine ake nufi da daruri kamar ta tashi karfe biyar na yamma ta yi bacci ko ya yi bacci karfe biyar na yamma tana tashi sai ta ga wannan ta tashi daga mai kenan daga bacci to kun ga sallar azhar ta haukanta sallar la'asar ta haukanta kun yi shiru a daidai lokacin karfe biyar ai kafin za a yi sallah raka nawa kafin rana ta faɗi rakoyi da yawan gaske saboda haka a zahar ta hau kanta za ta yi ta raka hudu sannan magariba abin la'asar ta hau kanta sannan da ita da kakar kakanta sun zama ɗaya an buɗe mata fayil an sanya mata mala'ika a dama raƙibin atid a hagu raƙibin atid suna rubuta mata wai ta ji cewar sai ta yi aure sannan hukunce hukuncen shari'a ya haukanta wannan dubbe ta ba don wani yana cikin kwakyarar da ake samu yake ga gandare ya duruwa, in ta sha azumi ba ta ramawa ba ta sallah wai sai ta yi aure me zai nuna miki haka idan auren ya rabu ta zama ba zawara sai ta yadda hijabi ta ɗauko gyale wa ai ita ba mata aure ba ce sai aka ɗauki aure shine mizanin da zai sa hukuncin hukuncen shari'a su haukanta in tana da aure sun hau in ba ta da aure ba su hau ba wanda yake wannan kwata-kwata ba haka ba ne allah ya tsare mu na farko kenan da malam ya faɗa mana fitar mani sai hanya ta nawa ta biyu da ake samun janaba don muna magana ne akan wa'in kuntum junuban fattaharu menene ma'anar ta yaya ake zama junuban malamin akhadari ya mana bayanin hanyar farko wasani hanya ta biyu kun ga hanyar farko mai ake nema fitar mani bil ladzati mu'tada an yi an sadu ko ba a sadu ba in dai ya fita na namiji ne ko mace in dai ya fita janaba ta haukan mutum saboda haka mutum da janaba ta haukan shi hukunce hukunce mai janaba za su haukan shi hanya ta biyu da ake zama mai janaba maghibul hashafati in ji mai an khadari maghibul hashafati boyuwan kan azzakari kan alƙalami fil farji a cikin gaba al ya ce fil farj al ce aljinsiyya al-istighraqiyya tufidul kul wa al tufidul kulla fil umum fil jam'i wal ifradi kal alim saboda haka suka ce tunda an ce fil farj duk abin da yake al farj na dabba ne Allah ya sauke ko na mutum ne ta baya ne Allah ya sauke haramun ne in dai ya ɓoyi wankan janaba ya hau kai to kun ga anan mai ake nema maghibul hashafati fil farj ɓoyi wankan azzakari a cikin farji shin duburan namiji ne a uzbillah ko duburan mace a uzbillah Allah ya sauwake wannan luwaƙi kenan in na mace ne ya zama luwatu sugura wani haramun ne haramun ne wannan Allah ya tsare mu amma dai ana magana ne akan yadda janaba take to in dai aka zama maghibul hashafati fil farj maghibul hashafati fil farj kai tsaye ya zama da mutum mai janaba kun ga anan mani ya fita ko bai fita ba abin da nake so mu fahimta a lokacin da miji da mata suka sadu da juna shin kowannen su ya fitar da mani kowannen su bai fitar ba ɗaya ne ya fitar waye ya fitar wankan janaba ya janaba ta samu saboda me an samu maghibul hashafati fil farj shi yasa malami akhadir yayi kyakkyawan tartibi yayi kyakkyawan tsari na farko ce hanyoyi ne guda nawa guda biyu yayi bayanin hanyar farko kawai mai ake la'akari anan khurujul mani bi lazzatin mu'tada anan finomin ne ko ya qaba bi jima'i ne ko bi ghairi jama'a duk ba alwala da shi in dai ya fita bi lazzati mu'tada janaba ta haukai hanya ta biyu maghibul hashafati fil farj ɓoyi wankan azzakari a cikin gaba in ya boyu janaba ta hau in bai ɓoyi ba janaba ba ta zama ba to tambaya nan ita ce idan hakan ya faru amma kuma mutum bai fitar da mani ba fa janaba ta faru kamar yadda muka bayani ɗazu janaba ta faru tunda dai mahiba kawai ake nema boyi wankan azzakari kan al'aura kan alkalami shikenan ya haifar da da janaba wannan su ne hanyoyi guda biyu da mai akabari ya yi bayani akan abin da ya shafi hanyoyin da ake samun janaba sauran waɗannan hanyoyin su ne guda biyu sauran littafi zai dai a dinga faɗaɗa su a dinga hisa ne ya ce filfarj don ki san yana da dukka wurin bayani in ki mu mutawalat manya-manyan littafai nan ne za a yi muke bayani wa in min bahima wa in min maitin wa in min waye da sauransu amma dai dan ya nuna in dai ya zama filfarci ne to kawai janaba ta samu wannan namiji ne ko mace sai dai ya ce maghibu hashafati filfarci bai ce balik ba eh bai ce maghibu hashafati balighin ba sai ya ci gaba da bayani shi mai akabari kenan sai ce wa mar'a fi manamihi ka annahu jami'a duk wanda ya gani a cikin barci kamar yana jima'i ko mace ce ta ga kamar ana yi da ita in namiji ne ya ga kamar yana yi wa lam yakhruj minhu mani amma mani bai fita ba fala a alaihi babu komai akan shi ta tashi bayan ta yi mafarki ta ga kaza ko bayan ya yi mafarki ya ga kaza ya ga kaza da ya tashi kuma sai bai ga mani ba to babu komai akan shi saboda wannan fenomin ne a cikin barci ne saboda haka na cikin barci sai an shar'anta mai kenan fita amma na ya ƙafatan ba sai an shar'anta fita ba to amma kuma gargumanta fitar mani kuma na ya ƙafatan shi ne aka shar'anta lazza amma na nau ba a shar'anta lazza ba wa man waje da fi sau bihi maniyan ya bisan duk wanda ya gani man a shartiyya ce man tufidul umum kazaka man ma tufidani ma'an saboda haka wa man ra'a duk wa man wajada fi saubahi maniyan duk wanda ya gani a tufafinsa ya ga mani ya bisan kasashe busashe la ya jari mata a sabahu bai san a yaushe ya samu ba ba ta san a yaushe ta gani ba yaushe ta samu mani ko bai sani ba to yanzu ya zai yi sai mai akhbari ce igtasala sai ya yi wanka wa'ada ma salla ya mayar da abin da ya sallata min akhiri naumacin nama fi na ƙarshen bacci da ya yi sai lissafo tun daga baccin da ya yi zuwa yanzu salloli nau'i. kun gane ko daga ƙarshen baccinsa tun da yanzu ya gama ni amma bai san yaushe gani ya gan shi busashe dan da ɗanye yana sai ya zama na baccin na ɗasu ne ko na yanzu ne zai iya sani to amma kwata-kwata bai gani ba bai san yaushe ba ne sai ga to yanzu wanne ne tunda yanzu a wannan gashi a jikinsa ya gani sai ce to yaushe yi bacci na ƙarshe mm, tun daga ƙarfe uku da ta tashi ta yi alwala ta yi sallah ta yi dinga na fili tana karatun ƙur'ani har zuwa sallah asuba har yanzu dai ba ta yi bacci ba eh eh tun bayan ta yi sallah asuba ba kin ga yanzu sallah asuba za ta za ta me za ta rama saboda ƙarshen baccinta shine tun ƙarfe uku da ta tashi ba ta sake yin bacci ba tana na filfili ta karanta ƙur'ani ta karanta shatubiya ta karanta kaza ta karanta kaza eh to hun kuma ci shekarun jiya ne fa bai kwanta ba eh a'a malamai karatu muke yi sai ya ce baki shi ci shekarun jiya bai bacci ba kuma gashi dole ka fada da kwakwalwarka a matsayin ga mai karantarwa eh tun daga lokacin zai lissafo sai yi wanka ya lissafo ya mai da sallolin da yi shi saboda mai zai mai da waɗannan salloli saboda mani yana mani ko ko saboda yana ɗauke da janaba saboda yana ɗauke da janaba dan Allah ta'ala ce in kuntum junuban fattaharu saboda bai yi wankan janaba ba ba saboda mani yana najasa ba Don mani ba najasa ba ne. kun gane ko abin zancen da yake mafi tsafta mafi fitowa fili mani ba na ba ne an tambayi Abdullahi dan Abbas gane da mani ce wannan ai hukuncin majina ne kamar yadda kika san majina kina wanke ta a tufafi ne dan tsafta dan tsafta ba dan najasa ba in za ki tofar da yawa ai kina tofar da hicen ne ba za ki yadda ya taɓa riga ki ba ba wai don yana najasa ba kun gane wannan da ke ko yawwa dai idan ka ce mani na jasa ne a cikin annabawa banda annabi adam sauran annabawa baki ɗaya da mai Allah ta'ala halice su da mani annabi adam shi kaɗai ne Allah ta'ala ya halice da hannayen shi guda biyu amma sauran mutane baki su annabawa da manzani duk Allah ta'ala ya halice su dai to yanzu ka ce jasa ne ya za ka amsa wannan tambayar ba Allah ta'ala ya ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim sannan kuma ya zama da najasa aka yi shi wala na karramna bani adama mun girmama dan adam kuma ya zama na halice shi da najasa ke dai an halice shi min ma'in mahil da ruwan da yake kowa yana kyamar shi da ya same shi zai taba wannan baya zama da shi najasa ki kiyaye kamar yadda kika san inda kika inda kika wanke tukunya kika zubar da miya kika kaza kika kaza wurin da kike wanke-wanke muddin ba a fitsari a wurin wannan kawai baya zama da shi na jasa wani abin da ke zama da shi na jasa kuma daban to kun shi za a kan magana cewar a a zai mai da sallah ne saboda abin da ya faru na bashi da tsarki hanyoyi guda biyu malam ya ambata mana na samun janaba a na ganin sai dai bari mu kara abin da mai muktasar khalil ya faɗa malam ya ce fasulun shi mai muktasar khalil kenan ya ce yajibu ghaslu zahir jasadi ya zama wajibi a wanke zahirin jiki a wanke bai ɗin jiki a wanke jiki baki ɗayan shi sai ce zahir banda ciki kenan ba za a ce mutum sai ya kuskura baki ya yi amai ba tukunna mana ya wanko ciki ya fitar da shi sai ya haɗi ruwa ya fitar da shi ko abin nan ba isa ce zahil jisadi saboda mai bi maniyin ta sanadiyar mani wa in bi naumi ko da ko maniyin ya fita cikin bacci ne ko da mani ya fita cikin bacci ne au da zahabi lazzatin ko kuma ya fita bayan jin daɗi bayan da yi wasa ko ake wasa da ita ko ta yi wasa da shi bayan da wannan daɗin ya wuce maniyin bai fita ba sai daga baya kuma maniyin ya fito kun gane wannan to wannan ma zai fitar da me zai zama da shi janaba ta hau kan shi ina fata mun fahimci wannan da kyau kun ga ya dan fada da akan mai an khabari amma abin da mu lura nan jin daɗi ya gabatu bayan ta yi wasa da shi ko ya wasa da ita wannan ya kwarin sai daga baya maniyin ya fita to wannan zai yi wanka da wannan bila jima ko da ko ba da jima'i ba walam yaghtasil a lokacin da maniyin ya fita abin lokacin da iwasan bai wanka ba ko ma da yi wanka dai sai ya yi wanka mana ya ce labila lazzatin ba a yin wanka idan mani ya fita ba tare da jin daɗi ba ne abin da muka ambata da ya fita ba tare da jin daɗi ba ko ya fita saboda sanadiyar harbin kunama cizon maciji wutar lantarki an kwararo mata ruwan zafi a kafa eh? ko ta faɗo daga sama <laughs> Allah ya tsare mu au ghairi mu'tada ko kuma bilazza ghairi mu'tada da jin daɗi wanda ba na al'adance ba wanda mun yi magana shi ɗansu kawai ana zaune aka ce ina ai waye ɗinta sun fito duka AA eh, eh. eh ai kawai tana kamewa kawai sai ga ya fita shi kenan sai dai ta yi alwala malam mai muktasar ya ce waye ta wadda'u wannan duk waɗannan zai yi alwala ne kamar jama'a kamar mutumin da ya yi jima'i kuna jina sala ya yi wanka saboda mai jima'in da ya yi don jima'i baya buƙatar khurujul mani yin jima'i kadai maghibul hashafati kadai ya wajabta wanka tsakanin mu duka biyu mana ya ce kaman jama'a kaman mutumin da yi jima'i faghtasala sai iya wanka ta sanadiyar jima'i da yi sun amna sannan kuma sai mani ya fito kun ji karatun da aka sadi da ita ko da ya sadi da ita a lokacin mani bai fito ba sai ta je ta wanka ko ije yi wanka bayan da ya wankan janaba dan Allah ta'ala ce in kuntum junuban fatahharu bayan da yi wankan janaba ko ta wankan janaba kawai sai ga maniyin ya fito ba tare da wani jin daɗi ba kuma a'a kawai sai ta ga mani ya fito eh to kun ga wannan maniyin da ya fito kamar maniyin ɗazu ne kenan wannan te mai wanka ko i mai wanka shi yasa mai lawali jawahirul ikilir kenan shine juz'in farko shi ya kira lawali sani shine juz'in shi na biyu mai lawali ce duk ba za su yi alwala duk ba za su yi wanka ba alwala kawai za a yi ai janaba ɗaya ce za a mata wanka biyu kenan kun lura da jumlar an yi jima'i da aka yi jima'i sai aka yi wanka don jima'i ɗin bayan jima'in kuma sai maniyi ya fito ba tare da wani jin daɗi ba ko kuma wata janabar daban sai ke nuna fitar mani nan na yanzu raguwar janabar ɗazu ce da aka yi mata wanka ina sa a fayyace bambancin sosai kada janaba ta faru yanzu mutum wanka an jima kuma ta yi wasa da mijinta ko mijinta yi wasa da ita mani ya fitar ta ce a ta yi wanka da su a wannan kuma sabuwar janaba ce muna jin wannan da kyau Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahharu to amma idan mutum idan janaba ta samu mutum farkon dare sai bai yi wanka ba sai ta sake samun shi ta sake samun shi ta sake samun shi muddin bai wanka ba in yi wanka ɗaya ya wadatar muna jin wannan in yi wanka ɗaya ya wadatar amma muddin mutum janaba ta sama shi ya sayar da iyalin shi farkon dare ko yanzu ko an jima ko kaza sai yi wanka ko sai ta wanka bayan minti kaɗan kuma sai suka sake to sai ta sake wanka sai sun sake wanka mun gane wannan da kyau kowace janaba da kowace to amma wannan magana da muke yi yanzu an yi jima'in sai maniyi bai fita ba sai aka yi wanka don jima'in da aka yi ɗazu kawai yanzu sai ya ga maniyi kawai ya fita wanda yake kuma ba wata sabuwar janabar da muka ambata ɗazu ce ta haifar da shi ba to a irin wannan hali ba zai wanka ba kawai sai je alwala saboda yanzu kenan za a ce janaba ɗaya an mata wanka nawa biyu sai mu bambance abubuwan da ke tsakaninsu Allah ta'ala ya fahimtar da mu wala yu'idu salah ba zai sake sallah ba in ji mai muktasar kamar ya ba zai sake sallah ba da yayi jima'i ko da aka jima'i da ita sai ake wanka sai ta wanka ko i wanka ta sanadiyar jima'i din sai ije i sallah da ya yi sallah bayan yayi yi sallah kuma sai maniyin ya fito yanzu wanda yake na ragowar na jima'in ɗazu ne ba na sabuwar janaba ba muka ce zai yi me zai alwala to in yi alwala sallar da ya da zufa ba zai sake ta ba ba zai sake ta ba kun mai muku tasarfa mai muku tasar ya ce wa bi maghibi hashafati balighin hak kun ga diyatta yana magana ne bi maniyin fitar mani shine yadda ikar ka safta mana shi kaza kaza kaza kaza kaza kun ga akwai bambancin ɗoruwan da za mu samu ɗazu da bambancin shi da na mai ahalari na mai alari bai yi bayanin mutumin da ya yi jima'i mani bai fita ba sai daga baya kuma mani ya fita kaga mai akadari bai yi wannan ba to ai dama littafin akadari littafi ne na yanzu ne ake matakin farko ne ai bai huce matsayi na primary 1 2 3 haka ba kware kuwa yankin kika ji kina ahalari shekara ɗaya shekara biyu wannan aikin abin nan da ki gama ishimawi ki shiga isiya shine a lokacin kin gama primary school kina shiga secondary school risala za a samu ku duk mutumin da ika yi su haka ne ai kun yi shiru jama'a ko ba ka yi ba haka yi da kin kammala risala zuwa abin da sai a samu ku muktasar ga da wala yan wada ya karatu sosai kada mutum ya daskari a wuri kun shi yasa ya ba da shi iya abinda da zai bayar a can sai malai ce wa bi maghibi hashafati balighin bangare na biyu ana yin wanka ta sanadiyar boyuwar hashafa boyuwar kan alkalami balighin nan sai ya ce na baligi bai ce nawa ba bai yi shiru ba wanda yake a ɗazu kuma na mai ya yi shiru amma nan sai ya bayyana hashabatu balighin la murahik banda murahik ina ka ce murahik shine mutumin da abin nan ya zo mishi mutumin da shekarun balaga sun kusa zuwa gare shi amma bai balaga ba har zuwa lokacin da ake magana ma'ana yana da shekara irin goma sha ɗin nan goma sha hudu goma sha uku da wani abu bai dai kai shekara goma sha biyar ba kun gane ko ma'ana bai dai balaga ba amma dai ya san abubuwa sosai kuma yana gab da balaga mun gane wannan to sai ake mai aure sai ya sadu da mace zai yi wanka eh ba zai yi wanka ba domin gairu mukallaf ne shi gairu mukallaf ne ba zai yi wanka ba abu na biyu ita matar za ta yi wanka eh ta ce idan ba riga ce a'a idan za ta yi wanka ne idan ta fitar da mani eh a an ta balaga ai kuma an ta fitar da mani ai ta balaga yawwa an ta fitar da mani ta balaga kun gane jumlar ko in ta fitar da mani ta balaga to yanzu ana maganar shi ba zai wanka ba mustahabi ne yayi wanka ana cewa ba zai wanka bane ala hadina wajibi amma mustahabi ne yayi wanka amma ita idan baliga ce ba za ta yi wanka ba sai in ta fitar da mani saboda mala ya ce hashabatu baligin hashaba ta baligi shi kuma wannan ba baligi ba ne tsoraka ba za ta yi wanka ba abin da zai sa ta yi wanka shine fitar da mani shi ko fitar da mani ko da ba jima'i ba ne inda ta fitar da mani za ta yi wanka wannan za ku samu bayanin cikin lawali sosai ya fayyace shi sosai da sosai ya ce au ko kuma gargwadon abin da yake na hashafa ya ƙoyu fi farjin a faraji a gaba wa in min bahima ko da ko na dabba ne malam ya ce wa maiti ko da na gawa ce wato a karatu ne za ki ga ana fayyace al'amura filla-filla ƙwaƙwalo ki ta kai ko ba ta kai ba shi ya zo ya samu mata bai sani ba a ta riga ta rasu kawai zafi ya kama shi sai da ya abin nan kawai sannan sai ya ai gawa ce ba janaba ta kama shi yi mata wanka ita mai wanka shi kenan tsoraka a karatu ne ake fayyace al'amura abin da hankalinki ya kai da wani zaki dinga hankalinki tunaninki ya zama yana da nisa sosai da sosai to a karatu ne mutum zai sami irin waɗannan bayanai din isa kuke ganin da yawa malamai suke nasantar da cewar majalisi na karatu mutum kada yi nisa da shi ko da mutum bai zama malam ba ya cire ma kanshi jahilci janaba kusan abu ne da ya zama ruwan dare kina ɗaliba kina ma'aikaciya kina malama kina wani ne janaba za ta hau kan mutum to ba ruwanta da cewar ke malama ce wannan mu ba malamai ba mu ma'aikata ne mu abin nan economics nake karanta ina ko me yake karantawa awwalu ma yajibu alal mukallafi tasiyu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslu bi fardu ainihi dole ne mutun ya san wannan to duk waɗannan hanyoyi da muka ambata su ne hanyoyin da ake samun janaba ta su da Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fatahar abu na gaba shine abin da janaba take hanawa ai janaba tana hana abubuwan da alhadathul asghar yake hanawa wa ziyada ko na farko dai janaba tana hana taba qur'ani taba qur'ani ɗaya kenan na biyu janaba tana hana dawafi sun je umara ko sun je aikin hajji kawai ana cewa a tashi aje dawafi a tashi aje dawafi za a tafi dawafi kawai shi tana da janaba ai ba batun dawafi za ta shiga sai ta yi wanka tukunna ko sai ya yi wanka tukunna sannan aje yi dawafi sannan kuma tana hana shiga masallaci janaba tana hana shiga masallaci dan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ta ta'lamu wa taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu sannan tana hana karatun alkur'ani mai girma kun gane ko tana hana karatun ƙur'ani mutum ya tsaya ita tilawa illa li ta'awuzin sai dai ya halatta mutum ya karanta ayoyi dan neman tsari ya halatta ki karanta ayatul kursi ko da mutum yana da janaba ya halatta ta karanta falaki da nasi kuna jina ya halatta ta karanta laqad ja'akum eh, za misali zati addu'a sai ta karanta laqad ja'akum eh eh eh ni ba sani ba ta ne kawai halatta karanta laƙar da ku yawwa yawwa a za ta yi addu'a ne ai a in za ki addu'a ce karanta batiya da yayi za ki karanta idan ja'a yayi za ki nemi tsari shi ne ai waɗannan ayoyi ne waɗannan surori ne kamar falake da nasi sun yi fice akan neman tsari kuma shi ne sanadiyar su. wannan baya hana waɗansu ayoyin su ma su shiga kan waɗannan mana da ita buga misali malama ta jinna ce da ƙaraja akum an sha tambaya ta da ƙaraja akum da ilafi sai ki rasa wanda tarkibi ake Allah ya sauke in aya ɗaya ko biyu li ta'awuz niyyar ta zama a ta'awuz neman tsari ce ba wai niyyar ita ce karanta aikin ga ba a karanta qur'ani a sujada eh amma kin yi sujada kuma ana addu'a ya halatta ki karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina ababun ba babun karanta qur'ani ba wal ya halatta ki karanta qur'ani duk da kina da janaba dan kafa hujja malam mai hujja ki fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajali musamman faktubu wa la yaktubu bainakum katibun bil adl wa la yabqa katibun har zuwa karshe misali lilis da misali ake ma'ana dai halatta mutum ya karanta aya ɗaya zuwa biyu don kafa hujja akan abin nan mun gane wannan da kyau ko so yanzu mun ji wa in kuntum junuban a junuban din dai ai ba mu je kan fataharu ba eh yanzu muna kan wa in kuntum junuban ne fataharu mun ji hanyoyin da ake samun janaba ake kasantuwa da janaba ta su eh hanyoyi ne guda nawa a dunkule guda biyu hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko khurujul maniyyi bilazzatin mu'tadatin fi nomin aw yaqfa bijma'in aw ghairi hanya ta farko kenan hanya ta biyu maghibu hashafati balighin fi farj shikenan to sauran zaki ga duk fassalewa ne bayani ne akan waɗannan abubuwa ina fatan karatun yana zuwa ko ina da ina kuma ana riƙewa to wannan shine fasarar wa in kuntum junuba dama ai mun sha mai ta tafsirin namu tafsiri ne mawdu'i in ya samu mawdu'i yana fadadawa ne filla filla yanzu sai mu je fataharu ku yi wanka kuna ji na ko wa in kuntum junuban fataharu eh, ki kuma sai kin durkusa tambayar ya ake wankan janaba kullum tambayar kenan da ake ta ce sai a ce bata iya wanka ba ko bata san wankan janaba ba ko ya ake wankan janaba mhm. wankan janaba da duk ibada da ake yi abu na farko shine ki samu ruwa mai kyau irin ruwan da kike alwala da shi duk ruwan da kika sanya halatta ki alwala da shi saboda tsarkinsa to irin shi ne zaki wankan janaba da shi mun gama wannan ko wannan ba shi da ba matsala akan wannan kenan sai na biyu ita ce niyya ai niyya kenan mutum ya samu janaba sannan in ta nufi bayi ta shiga bayi da niyyar mai wankan janaba shi kenan abin da ake so da niyya a lokacin da za ki fara abu ki ji cewar abu kaza za ki a lokacin da kika tsaya za ki yi sallah kika yi haka ki ji cewar a yanzu nan sallah azhar din nan ita zaki kada kwakwallo ki ta kawo miki sallar lisha shi ake nufi ta yadda inda kin ce a baki sallar abin nan a yanzu nan sallar azhar zaki amma sai kika ce Allahumma inni nawaitu ada salatul subihi faradan kika faɗa kuma yanzu da kika alwala da kika komai wata sallah kika zo zaki azhar da kika bada sai kika faɗi sallar asuba ya sallaki tana nan sallaki ta yi. saboda daman niyyar a zuci take da baka kika kika faɗi wani abu saboda ka niyya ba sai an faɗe ta ba balle a ce ba ta iya karatu wankan janaba ba ba ta iya wani ne na wankan janaba ba ba ta iya a dinga ba abu mai sauki nake ne ga wankan janaba amma yadda aka tsadar da shi ya zama mai tsadar gaske wasu mai kawo tsadar shi an yi nesa da makaranta a masallaci maza da an idar da sallar magariba kafin sallar isha wani sai ga azkar din ya kasa ya kada rigar shi ya fita ya zauna ya saurari darasin da za a yi minti hamsin hamsin da biyar awa ɗaya a tsakanin magariba da isha ba zai iya ba bayan sallah asuba za a yi jawabi ba zai iya yana da uzuri amma sai ce bai iya wankan janaba ba dole ba zai iya ba kuwa ya za a iya bai mai da hankali ba a makaranta kuma tsayawa za a yi a koyar da yara komai filla filla karatu ne ba abin da ba a koya musu a makarantar boko na abin da ya shafi health education ko abin da ya shafi a biology ko a ina ne ba inda ba a koyar da shi a matsayin shi na karatu balle ki a matsayin shi na karatu kuma addini kin ga ke ce a haƙu bihi wa kenan ana fata mun gane wannan da kyau abu na farko bayan mutum ya sami mai ruwa ɗaya kenan na biyu yanzu nan ruwan na a cikin botiki yake ko a cikin buta dole dai ya zama ba wai mai yawa bane kuma koda mai yawa ne ya zama koda ba mai yawa bane ya zama koda ba ya zama dai matsakaicin ruwa ne haka ya zama na mutum ya kawo ya ji cewar a zuciyarta ko ya ji cewar ga abin da zai yi abu na farko shine ya wanke hannu ko ta wanke hannu ta karkato ruwan in abuta ne ta karkato shi in abotiki ne ta karkato shi sai a wanke hannu sau nawa sau uku kuna jina ko sai a wanke shi sai gina mara a kashe makowa ya rasa na dauka na sata asalin ne sai a wanke hannu sau nawa sau uku ɗaya kenan abu na biyu in buta ce sai mutum ya ɗauka da hannun dama hannun hagu yana wankewa idan abotiki ne sai mutum ya sa hannu hannun shi na dama ya ɗebo hannun hagu yana wankewa ko kuma in akwai kofi a cikin botikin sai ta sa kofin ta ɗebo hannun hagu yana wankewa yana wanke me yana wanke gaba yana wanke al'aura namiji ko mace in ta gama wanke nan baki ɗaya sai ta daga ta wanke daga cibi zuwa gwiwa mun gane wannan shine ake cewa daga cibi zuwa gwiwa don a wanke al'aura mughallaba kenan baki daya idan mutum ya kammala wannan muna matakin nuna kenan na biyu na matakin barko daman ta ji cewa wankan janaba za ta yi mun gane ko sai ta wanke hannu so ma'ana an samu niyya kenan daya sai ta wanke hannu nan so uku baki daya muna mataki na biyu mataki na uku sai ta ɗebo ruwa da hannun dama ta sa tana wanwankewa baki ɗaya muna mataki nau kenan na uku mataki na hudu bayan ta gama wankewa sai ta ɗauki hannun ta goge shi a jikin bango ta dirza ta dirza ta dirza ta wanke shi a jikin bango mataki na kenan na hudu mataki na biyar sai ta wanke gaban alwalanta Ku ita ma kuma sai an koya mata yanzu bata san gaban alwala ba eh yawwa sai ta wanke gaban alwalanta baki daya kun gane ko tun daga hannu a kuskura baki a shaka yawwa a shaƙa ba wai haka ba ko ya haka yawwa a shaƙa a face kuna jin wannan a wanke fuska a wanke hannu a shafa kai a shafa kunne a wanke kafa an gama wanke mai kenan gaban alwala mun gama mataki na nauke nan na biyar sai mu je mataki na shida sai a ɗebo ruwa a wanke kai su uku mana a ɗebo ruwa a zuba a kai a dirza a tabbatar da ya shiga sosai ya sha bamban da shafa kai da kika yi ɗazu ya sha bamban da shafa kai da kike alwala yanzu sai ruwan ya kai ga kowanne tushen gashi kun gane wannan da ke ko shi yasa kike da damar sanya ruwan su uku don ki sa ki ji ya shiga ko ina da ina ina fata mun fahimci wannan da kyau daga nan sai haɗe da wanke kai baki ɗayansu in mutum ya wanke kai baki ɗayansa a nawa a wannan zuba ruwa su uku ɗin ya wanke shi gaba ɗaya da fuska da ko ina da ina ya tabbatar yanzu ba alwala ba ce ya tabbatar da ruwa ya shiga nan kada mutum ya bi wani gefe katta ba wani gefe na jikinta na kai ruwa bai shiga ba muna mataki mun gama mataki nawa na shida sai mataki na bakwai sai ta sa hannu baki hannu biyun duka a cikin ruwa ko in buta ce ta daga in kofi ne a ciki ta sa kofin ta ɗebo sai ta kwarara a saman jikinta ta sama kenan kun gane ko sai ta zubo shi baki daya ta fara wanke sama in na ce sama ina nufin daga nan wuya kenan zuwa cibi kuna jina tunda dama ai ta wanke ta wanke kai kuna jina ko sai ta wanke da wuya nan da ko ina da ina zuwa cibi in ta gama wankewa sai ta dauka daga cibi zuwa kafa shikenan a minti guba mutum ya gama ba za ka yi gututa hmm? minti biyu ba sai an kai minti uku mutum ya gama me wahala a cikin wannan sai a ce wankan janaba yana da wahala wankan abinna duk wankan janaba wankan ɗaukewar jinin al'ada duk haka ake yin sa bambancinsa shine niyya kawai yanzu za ta yi na ɗaukewar jinin al'ada ne kawai yanzu za ta yi na janaba yanzu mai wahala ana wajen cuccuɗawa a cuccuɗa baki ɗaya baya ne hannu mutum ya sa sosai in hannu mutum ba zai kai ba ya halatta in tana da soso wanda bata sa mai sabulu ba sai ta sa soso ta hannunta ya kai baki ɗaya an kuma mutum ne yana da hannu ɗaya ɗaya hannun ba zai kai ba sai mata shi ta sassa mai baki ɗaya sai dai kuma kawai ta zana ba ta samu kun fahimci wannan da kyau ko to wannan haka mutum yanzu saboda Allah mai wahala a cikin nan ni na ga ake tereren wankan janaba a ce yana da wahala a ce bata iya wankan janaba a bace kaza sai da kar a manta matse matsi da nan da nan ko ina ruwa ya shiga wannan ko dama in dai mutum mai wanka ne wanka mai tsafta Dama ya sa haka duk matse matsinsa duk wankanki duk wankan ta in dai bata wanke matse matsi sai an ji tana wari kin ga nan nan nan gefen gwiwa da nan in mutum baya wankewa da duk matse matsin jikin shi in mutum baya yi to lalle kan zai zama na ya ɗibi daji saboda haka ni ban ga wahala da ake ta teririn wankan janaba wankan janaba ina dole a ce yana da wahala gaskiya idan mutum in bai in ba a koya mai ba dole ya ga wahalar shi kuma ba janyo mutum za a yi a ce da shi ya zo a koya mai ba duk girmanta ba ta zuwa islamiyya ba ta zuwa makaranta ba ta zuwa inda ake karatu ba ta zuwa inda ake wa'azi nan kawai ita fura-fura take yi ka dole a tashi dole a fahimtar da mutane dole mutum ya san tsarki tsarkin nan da shine ibada take abin nan in mutum bai yi ba in mutum bai wannan ba abin nan nashi bai ba ibada kenan wani ban junuban fattaha abu na gaba idan mutum ya gama wannan wankan da muka ambata da ta gama in ta fito ba kawai za ta iya wuce kai tsaye ta yi sallah ba sai ta sake sabuwar alola ba ba sai ta sake alwala ba sai sai alwala ba kai tsaye za ta wuce ta sallata ɗaya kenan wannan wankan da muka yi bayani shine alhaddul kamil kun gane ko shine cikakken wanka idan mutum ne kawai ya finjima cikin rafifa daman ƙa'ida shine ya zama yana gudu idan ruwa yana gudu kawai sai ya finjima ciki kawai ce cuɗa jikin shi ya diddirza ko ina da ina da kanshi da kai shi ya gama wanka sai dai bai samu lada irin na wanda ya bi wancan gaba gaba ya samu ba kuna jina tana shiga bayi kawai sai ta bayan ta wanke hannu ta wanke gaba kawai sai ta kwara ruwa ga baki daya wankan yayi sai dai ba kaman na wancan ba kun ga yanzu ana magana ne akan wanne ya fi lada ba wai akan cewar wani yayi wani bai yi ba wa in kuntum junuban fatahharu kun ga yanzu mun zo fatahharu kenan amma da zama na ta magana ne akan wayan kuntum junuban wayan kuntum junuba na'am me zingi o kwano in mutum akwai dan sabulu haka sai ya wanke hannun shi da shi kuna ji in ya wanke sai ya sa ruwa sai ya sa ruwa a hannun kada ya ɗauki hannun sabulun ya mayar cikin ruwa sai in ya goge sai ya ruwa ya sa a hannun in ya sa a hannun shi kenan sai ya ci gaba da amfani da hannun ɗaya idan mutum mace ko namiji kenan zai yi wankan janaba ga shi za ta yi wankan janaba shi za ta tafi ofis eh kenan ta ɗibu ruwan ruwan wanka baki ɗaya tana zuwa bayi sai ta fara wankan janaba tukunna kun gane ko da yake dududu ba zai ci ruwa mai yawa ba idan ta gama wankan janaba sannan sai ta sa soso da sabulu sai ta dora akan wankan zuwa ofis kuma wankan zuwa makaranta wankan zuwa ina ne shikenan ina ba ta mun fahimci mun fahimci wannan da ke ko to kun ga wannan zai fi kyau tana fitowa sai ta wanka sai ta alwala ta sallah nan saban na dazu daman wankan janaban ta yi ta fito kai tsaye zai fi zai zama alkhuruj min alkhilafi aula kin gane ko alkhuruj min alkhilafi aula ah yau karin bayani kenan ne muke shi ɗayan biyu ne fuskoki guda biyu ne ko dai ta jinkirtar da wankan janaba ma'ana kenan za ta shiga da ruwanta na wanka zuwa unguwa da ruwan wankan janaba in ta yi wankan zuwa unguwa sai ta biyo bayan shi da wankan janaba a nan kai tsaye za ta fita ta yi ta yi sallah ko kuma ta shigo da ruwan idan ta shigo da ruwan sai ta yi wankan janaba sannan bayan ta gama wankan janaba sai ta biyo da wankan zuwa unguwa a wurin wankan za ta iya sa hannunta a matsi matsanta wanda yake wannan kuma yana daga cikin abin da ake gani yana kare alwala shi zai ke gaban shiga nan bangaren sosai ba eh a'a ai duk ban ce a shiga nan ba shi yasa kika gaji na ce mutum yana fitowa sai in kan shi alwalar shi kai tsaye ba sai an ta wa'in wa'in ba to aikin ga yanzu ki lura maganar akwai wanda yake kai tsaye ya fahimci inda ake nufi so yana da khalfiya mai karatu mai karfi kai tsaye sai ya san yadda zai dauki hukuncinsa akwai kuma wanda yake kada a faɗa mai garin rashin bambancewa ya je ya rufta wani wuri kun gane ya karatun ko garin gada ya je bai bambance ba ya rufta wani wuri shi sa kwara a tsayar da shi kawai Allah ta'ala ya ce wa kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda za mu je gaba ta nauke nan eh gaba ta hudu gaba ta hudu za mu je gaba ta hudu za mu je Allah ta'ala ya ce wa in kuntum marda har idan kuka kasance marasa lafiya abu na nauke nan na ɗaya au ala safarin ko ko kasance a halin tafiya nau kenan au ja'a ahadun minkum minal gha'iti ko kuma ɗayanku ya je ya yi bayan gida nau kenan au lamastumun nisa'a ko kuma kuka taɓa mata nau kenan hudu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan طيبة فتيمموا صعيدا طيبة Allah ta'ala ya ce wa in إذا marda idan ko kasance marasa lafiya ai rashin lafiya an riga an santa eh in ko kasance marasa lafiya daya au ala safarin ko ko kasance a halin tafiya ba a halin zaman gida ba ko kasance marasa lafiya ba a halin lafiya ba ko ka zama matafiya ba a halin zaman gida ba au a ahadun minkum min al-gha'iti ko kuma ɗayan ku yaje yayi bayan gida kun bayan gida yana cikin al-hadith al-asghar ne ko yana cikin al al-akbar al-hadith al-asghar karamin hadasi idan aka ce hadasi huwa ma yakhruju min ahadi sabilai haka mai halar ya faɗa shine duk abin da ke fita ta ɗayan mafita guda biyu mafita guda biyu ta gaba ko ta dubura kenan yau ba hadasi ba ne yi shiru kenan majina ba hadasi ba ce kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya ce auja ahadun minkum min ghaib sai ba faɗi fitsari ba tambayar da nima wani dan tatsi ne kenan ya ce babu ruwan shi da qur'ani waye waye waye waye waye gashi gashi gashi gashi na ce menene hukuncin fitsari in mutum ya yi kawai menene hukuncin fitsari in mutum ya yi kamar yadda in mutum ya tofar da yau zai yi tsarki haka zai yi tsarki ne ko kuwa mai bambancin fitsari da yawu mai bambancin fitsari da majina ƙwarai kwa duk sun fita ne a qur'ani ba a magana fitsari ba kwata kwata shi kuma ya ce shi ba ruwan da hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala sallam a billah irin waɗannan abubuwan dole a dinga faɗa don mutum ya ji ya ji miyagu don ya nisance su Allah ta'ala ya ce auja ahadu minkum min al-gha'it al-gha'it yana cikin al-hadathu al-asghar aw lamastumun nisaa aw mastumun nisa ku duba mun qur'ani alif jani. ko kuma lantsage ne ko kuwa saboda me aka saboda me aka yi ilhaqin dinsa li'annahu jaa ba da lam barakallahu ya zo ba da lam kenan ko ana akwai qira'a guda biyu akwai aula mastumun nisaa akwai aula mastumun nisaa kun ga aula mastumun nisaa babu lantsage kenan babu wannan alif din kenan aula mastumun nisaa ai yana tsakin lanjaye ne shi za a kira hilan tsage eh, in kika ce aluja in ba a jikin abin nan yake kin ga kamar na ulai ga hilan tsage ne kamar na li'ila fa hilan tsage ne amma kamar na arrahmanu kin ga wannan alu baki ne hmm, malama ya karata Allah ina gani an dan tsage ne menene ma'anar aula mastumun nisa'a ko kun taba mata idan ya zama na ko an taba mata ne sai zamana wannan kenan ana lissafa mana na waqidul wudu abubuwan da suke warware alwala a ciki akwai mai alghaidi daya a ciki akwai akwai lams shafan mace yana karya alwala wannan idan ya zama aula mastumu nisa yana da ma'anar allamsu biledi kenan kame da abdullahi dan umar da abdullahi dan mas'ud suka ce suka ce abin da ake nufi shine mutum ya caba mace dan Allah ta'ala ce walau ولو nazzalna عليهم kitaban في قرطاس فلمسوه bi لقال الذين كفروا kafaru falamasuhu bi الله abdullahi dan abbas babban malamin tafsiri yace aula mastumun nisaa ai kuka sadu da mata sai zama na jima'i ake nufi mun fahimci wannan da kyau yanzu an samu sabanin malaman tafsiri kenan eh kuma duk sahabbai ne suke sabanin to yanzu ya za'a na farko dai ba za ki ce wai magana wani ba ingantacciya ba ce ba a ce haka na farko za ki kallaci dalilan kowa ne wanda suka ce shafan mace ne ai sun kawo aya walau zanna alim fikir fi Fala falamasuhu bi aidihim sai yace bi aidihim a can suka taba han qur'anin ido da ido suka gani suka taba suka ji shi abdullahi ɗan abbas ya ce Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kuka auri mata kuka auri mata mummunai sannan kuka sake su kafin ku taba su kafin ku taba su ko kafin ku sadu da su kafin ku sadu da su to a wannan lokaci babu idda fama lakum alaihina min iddatin ta'taddunaha ai babu wata idda da za su yi muku to wannan hukunci ne sai aka ce to kuma matar da mijinta ya rasu kafin su tare da juna wai kuma ba za ta yi ta kaba ba eh ai da yawan kika tambayi mutane mace ce mijinta ya rasu kafin su tare sai ce ai ba ta kaba kin lura sai suka dauki hukuncin na saki suka bai ma wancan bayan wancan ai dalilin shi daban wannan dalilin wancan abin nan wallazi ne tawafuna minkum wa ya azwajan sun mutu su bar mata yanzu ba ya mutu ya bar mata shi ba sun tare ba su tare ba ai mata shi ce ko tana da sadaki tana da gado za a lissafa da ita a cikin magada ɗaya kenan kun gana Allah ta'ala ya ce min qabli an tamassuhunna haka Allah ta'ala ya ce wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah to a wannan ayar za mu fahimci saboda haka magana da malamai suka ce tafi karfin dalili a wannan ayar ita ce maganar cewar aula muslimun nisa shine kuka sadu da mata kenan ayar mun samu alhadath al-asghar mun samu alhadath al-akbar alhadath asghar shine auja ahadu minkum min al akan shi da fitsari da sauransu alhadath akbar shine aljima kun gane ko kowannen su yana warware me alwala ɗaya kenan na biyu kowannensu yana zama dalili na abin da za a ambata don abin da aka ambata ko shine falam ta ji duma'an ba ku samu ruwan da za ku yi wanka ba tunda kun taɓa mata kuma Allah ta'ala ce in kuntum junuban fataharu ko kuma alhadithul asghar ba ku samu ruwan da za ku yi tsarki ba idan ruwan fitsari ne mutum sai istijmar to yanzu gashi Allah ta'ala ce wani in kuntum junuban fattaharu ga mutum yana da janaba babu gashi yana da alhadathul asgar babu ruwan da zai alwala ga yana da alhadathul akbar babu ruwa me kenan za a yi sai Allah ta'ala ya ce fatayammamu sai ku yi taimama kenan daga cikin abubuwan da ke sawa a yi taimama akwai rashin lafiya wani kuntum marata daga cikin abubuwan da ke sawa a yi taimama akwai tafiya ana yin taimama ne a halin tafiya daga cikin abubuwan da ke sawa a yi taimama akwai akwai rashin ruwa falam ta ji duma'an ba ku samu ruwa ba kun gane ko ba ku samu ruwa ba hissan wa ma'anan in an ce hissan shine abin na e eh, babu ruwan ne kwata-kwata ko kuma ma'anan ga ruwan amma babu shi saboda mai babu shi na farko in muka sha shi to in muka yi alwala da shi to ba kuma babu wanda za mu sha kun gane ko za ku yi tafiya kuna tafiya da ke da mai gida da ke da jama'a cikin mota motar tana da ruwa kun gane ko tun da dama yana guziri akwai darduma duk an riga an sa ana cikin tafiya ana ɗauko ruwan to ruwan nan in muka sha shi in muka yi alwala da shi yanzu to kuma ba za mu samu na sha ba kun yi shiru ga ruwan yanzu tabbas mai tsarki ne mai tsarkakewa in muka yi alwala da shi to kuma ba za mu samu wanda za mu sha ba to yanzu ya za a yi kun ga babu shi kenan shi kenan sai mu taimama nam falam ta ji duma'an ba ku samu ruwa ba ashe kun nema eh, ai in ana cewa waje da ya samu dan ba kuna cewa man jadda da ba a shi kenan sai ka nema ne in ba ka samu ba shine za ka yi taimama amma gaiwa haka kawai ki ce za ki taimama saboda mai babu ruwa biki nema ba biki tambaya ba makwabta don Allah bayan Allah dole yana za mu samu ruwa kusa sai ce lallai akwai ruwa bayan ginin nan akwai dan daji nan kin gashi can akwai ruwa to amma kuma da kuraye da zakoki don nan nan suke shan ruwa eh akwai ruwa babu ruwa suka ce lalle wallahi kun ga daidai duhu wannan ba kuna ganin duhuwa can ba a ce daidai duhuwa can ruwa ne amma yan fashi nan suke nan ne matattara su eh sai ta imama kenan amma ga ruwan ko rabin kilomita bai za ki samu ruwa mai rai da lafiya amma nan yan fashi sun sun gama ba nan suke zuwa da ke mutum zai je ce gani to kun ga shine muke cewa yanzu kin ga garuwan amma babu shi shine falam tajidu ma'an ba a samu ruwa ba hissan wa ma'ana ko kuma babu ruwan baki daya kuna ji na da kyau so kenan yanzu ashe rashin lafiya ba ya dauke wa mutum sallah lafiya wallahi sanyi nake ji sanyi sanyi shi kenan ba zai yi alwala da ruwa ba muddin zai ƙara mishi cuta ko zai jinkirtar da warkewar cutar ko makamantar haka shi kenan ga ruwa a gida ga komai ko da a gida ne ga abin nan a dafa maka faice ina baya son ruwa ne kwata-kwata shi kenan sai je ya ce mama amma da za ki tambaya wani fa wallahi alhamdulillah ya dan fara shan kamu ya fara abin nan wai ya fara samu sauki kenan ya fara kamun mun same shi mamman dan fira da shi ya fara sallah ba ka gani yanzu ya fara samun lafiya kin ji fa wasu a ce baya sallah ya ce yanzu ya fara samun lafiya su ma kuma masu zuwa eh, dubiya din haka suke cewa yana cin abinci ba iya cewa yana sallah wai duk tausayi ne wai kika ce yana sallah sai a ce ba ka gani yana ba shi da lafiya kamar yadda mai ahalari ya faɗa fa ya yi bayanin lokutan da ake mutum zai fita daga yawa barakallahu fiki kuna jina ko yana bayanin abubuwan da suke sawa lokutan sallah ya abin nan a can babin da yake cewa sallah tana da halaye guda akwai wanda ake a tsaye akwai wanda ake yi a zaune akwai kaza akwai kaza akwai kaza kuna ina fatan kuna ce na sosai da sosai dai ya yi bayaninsu to da ba a bukatar sai ya yi wannan bayanin ana sallah a tsaye kun san fawar kiyamul ha wa qumu lillahi qanitin amma rashin lafiya tana sa mutum yayi sallah a zaune rashin lafiya tana sa mutum yayi sallah a zaune wai na kashi kuma duk da haka cire batir da ba shi kenan ma an raba su an raba waya da bata na'am rashin lafiya yana cikin abin da ke sawa a yi taimama wannan rahama ce taimama babu wata al'umma da aka shar'anta ma taimama sai wannan al'ummar kuna jina babu al'ummar da aka shar'anta ma taimama sai wani anan ya faɗa ya ce an fifita ni a cikin al'ummu da abubuwa a ciki ya ambaci taimama kamar da ya ambaci ganima dan da an yi yaƙi an tara ganima sai dai a tara ta kai wuta ta sako ta ci shikenan a koma gida da abun nan amma Allah ta'ala ya ce fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban to hakan nan kuma taimama ubangiji Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana taimama me ke sawa ayi taimama akwai rashin lafiya akwai rashin ruwa rashin ruwa a halin tafiya eh shi ya fito a fili amma rashin ruwa a halin zaman gida fa ai zaman neman ruwa a gida abu ne mai sauki in ba samu a gidanki ba za a samu a wannan gida kuma ku lura sallah din wakatun tana da lokaci yalwatacci ta yadda mara lafiya mai tafi la Allah in bai samu nan ba zai ta tafi ne babu babu ruwan kin gane ku yi suka ce idan yana da kyakkyawan zaton zai samu sai ya dan jinkirta zuwa tsakiyar lokaci haka to an mutumin da yake kwakungu sai a dan zaga daidai wajen darin salam bai gano ne ina aidi za a samu ruwa amma kawai ki ce za a yi taimama ai sai an nemi ruwa tukuna sai an dan dudduba ba a samu ba ko an duwa sosai ba a samu ba sannan sai a yi taimama Allah ta'ala yake cewa fata yammamu sai ku yi taimama sa'idan a wuri wanda yake tayyiban tsarkakakke abubuwa nawa aka faɗa ana a sa'id da a tayyib wuraren da za a yi taimama kenan yanzu in mun zo magana akan taimama abubuwa nawa ake bukata biyu a samu a said da ya zama kuma a tayyib na farko menene a said a said kamar yadda khalil babun ishaq na muktasar ba khalil malamin lugha eh malamin sibawaihi ba shi ne farko wanda ya kirkiro ilmin aruli ba ana fata mun ji sunan shi ko da ibnul arabi mutum nawa kenan da azzajjaj nau kenan waɗannan mutanen su ne iyaka fa a in ana maganar lugha su ne iyaka suka ce a sa'idu wajahul ardi kana alaihi turabun aulam yakun idan aka ce a sa'id shine wajahul ardi ban ƙasa saman ƙasa kana alaihi turab shin akwai ƙasa a wurin akwai turbaya a wurin aulam yakun ko ko babu ta baya a wurin sunan me sa'id kenan har ma shi azzajaj yake cewa la a'lamu fi khilafan bain ahli lugha yace ban san akwai sabani a cikin malaman lugha akan ta'arifin akan bayanin sa'id da wannan lafazin ba duk abin da yake a bayan ƙasa kullu ma kana abin nan wajhul ardi kana alaihi turabun aw lam yakun na ɗaya kenan na biyu kuma ya zama ƙwayyib ya zama mai tsarki kenan ba a yi a inda yake da danzasa ba a taimama a bayi kun yi shuru a mahauta kun yi shuru ba a yi a bola ba a yi su yi sami waidan mu lissafa wuraren da suke a ƙwayyib da sauran wurare da shari'a ta yi bayanin wasu su ba ma kusa da su kamar madayin salih inda aka kifar da mutane inda aka kifar da su sun yi barna aka kifar da su ko tsayawa a wurin ba a yi balla ce wai an je buɗe ido in mutum ya je yana tashi shiga ya je buɗe ido Allah ya sauke nam Allah ta'ala ya ce fata yamma musa'idan tayyiban yanzu mun san sa'id mun san tayyib ya ake yin taimama famsahu bi wujuhikum wa aydikum min an kun tahi shafar wurin taimama biyu ne kadai famsahu bi wujuhikum ku shafa fuskokinku wa aydikum da hannayenku nawa kenan shi kenan minhu to me ma'anar minhu eh daga abin da ya shafi wannan kasar ya zama min a kenan ko kuma a'a tun daga ƙasa ɗin har zuwa fuska fasara nau kenan biyu fasara farko ko dai ta zama min litaba'id sai zama na dole kenan a abin da za ka kisafa a fuska sai an samu wani abu na ƙasa ya makale da hannunki eh mana na abin da yake a sa'idin tsayiban ba sai ya makale a hannunki ke shafa fuskarki kuna jina da hannunki in ta zama min a tabidiyya kenan wanda yake akan wannan wannan kuma shine maganar al-Imam Shafi'i da maganar Imam Ahmad ibn Hanbal ko kuma min ta zama al-bidayatu lil ghaya tun daga wurin har zuwa fuska kenan wanda yake kuma wannan suke siya mabda'u zalika al-masahu ka'inu min as-sa'id at-tayyib ya zama zai faru tun daga wurin da kika taba wanda yake anan ba lalle tilas ya zama akwai ƙasa ko babu ƙasa ba kuna jina ba lalle zama a hannunki akwai ƙasa ko babu ƙasa ba to yanzu kenan muna da fasara guda nawa guda biyu muhammad al-amini shankiti rahimahullahu azza wa jalla sahibu adwa'il bayan fi idahil qur'an bil qur'an yace in muka kallaci ayar za ta yi mana bayanin fassara ta biyu ne cewar ba abin da ake nufi shafan da ya faro tun daga ƙasa ɗin da kika taɓa har zuwa fuskaki ba lalle ilalla ya zama wurin akwai ƙasa ba saboda me saboda Allah ta'ala ya ce ma yuridu lahu li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya son ya sanya muku kowanne irin kunci ko mai kankanta shi to kenan kuma akwai wuraren da babu turbaya akwai wuraren da dutse ne akwai wuraren da kaza ne akwai wuraren da kaza ne dutse ne kawai zaki ta gani eh akwai kasa yadda kafin shiga kasa duk kwalta ce eh ko ba ka yi ba da daddare sun zo kwalta sun wanke ta da ruwa kun yi shuru akwai wurin da kafin shiga kasa dandanin kasa an riga an sanya shi an riga an sanya mata an riga an sanya kwalta duk an gama ko ina da ina amma wasu wuraren ba a kasa kan ai ai ko ina ko ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda me yace saboda Allah madaukakin sarki yayi mana maganar akwai akwai ma Allah la yaj'al alaykum fi dini min ma Allah la yaj'al alaykum min haraj Allah bai sanya sanya mu hukunci kuma an aka lissimta aka ce dole sai ƙasa to lalle kuma zai zama na akwai kunci kenan kuma wata wani abin na ko da ke zamu zo kan ayar ba sai mun abin yace min haraj bayan ga ma linnafiya na biyu ga haraj na kira ko wanne kiratu fi siyaƙin nafi tutul umuma au siyaƙin nahi to sannan kuma ga min a shartiyya min a za'ida da aka kara kamar da yake faɗa cikin maraƙi yake cewa wa fi siyaƙin nafi min hayufkaru wa fi siyaƙin nafi min hayufkaru idza buniya wazida min wazida min kuma aka ƙara min munakaru wacce take mai nakira amma yuridullahu li yaj'ala alaikum min haraj Allah bai sanya sanya muku kunci ko ya yake ko kan ko mai kankanta shi Allah bai sanya sanya muku damuwa yi za muka sanya wannan gaba ta zama ita ce ta ƙarshe to kuma idan aka ce lallai sai a dutse lallai sai da turbaya to kan kuma zai zama na an samu haraj ana fatan kun fahimci wannan da kyau na'am yanzu ayar ta nuna mana wurare nawa ake shafa wurare biyu ina da ina fuska da hannu su kenan ake fuskanta ake shafa a lokacin taimama dan Allah ta'ala yana cewa fataymamu sa'idan tayyiban famsa bi wujuhikum wa aydikum minhu bugun ƙasa nawa ake yi tun da fuska da hannu kuka ce shi akwai bugun ƙasa na fuska daban bugun ƙasa na hannu daban ko kuma mutum ya buge ƙasa ɗin zai yi duka gaba ɗaya ne eh mai ƙurtubiyu dari mai ƙurtubi kenan ko ƙurtubiyu dari yake cewa wa darbatu lil wajhi wal yadaini fi marratin in shi'ita aw ithnaini riwayataini ja riwayatani ja'ata fil madhhabi fahassil al ilma takun kal kawkabi imana yace wa darbatu lil wajhi wal yadaini bugun ƙasa guda za ki yi fuska da hannu fi ratin a bugu guda in shi ita in kaso a wisineni ko kuma ka yi so biyu ko ki yi so ɗaya ko ki yi so biyu ya ce riwaya ta ne ruwayoyi ne guda biyu suka zo ja a tafil mazhabi sun zo a mazhabar malikiya fa hasilil ilma ki yi kokarin ki samu ilimi fa hasilil ilma ki yi kokarin ki samu ilimi ta kun kalkakabi za ki zama kamar tauraruwa ai mana za ki zama kamar tauraruwa kenan ko fa'alan fa khairu ummatin allamuha yawa fa'alan fa khairu ummatin allamuha fa fa fa kullu hafizin imam saboda haka wanda ya abin nan ana cewa bugun kasa ɗaya ana cewa bugun kasa biyu wanda ya fi zama garau babu kura a kan shi shine bugun ƙasa guda kin fahimci wannan da ke ko wannan ba wai ya kore biyun ba ne kuma ko a malikiya riwaya nawa aka kawo biyu zai iya yiwuwa lokaci guda ki ɗaya ki biyu ba zai yi ba sai dai ki riwaya ɗaya yawwa saboda haka za ki buga ƙasa kuna kallo na in kika buga ai kun gane ina aka buga babu kura kuna ji na in kika buga in kika buga kuna ji na ko sai ki shafa fuska sai ki shafa hannu yake na yake ta yake sallah to yanzu da na yi da kasa kuma sai ku yi ta tambaya gashi yanzu ba ku yi tambaya ba kun ga haka je muke alwala bayan mun gama kwatanta an gama kwatanta an gama kwatantawa duk ba yi tambaya ba amma kuma ana yi a aikace sai aka yi tambaya nam ba ga kasar nan ba eh ai ga kasar ko da Allah ta'ala ce ba ga kasar ba yawa kuna ji na kuna kallo na matsar daga haka kuna kallo na بسم الله خلاص الحمد لله أساكي متى إيه أساكي متى kun gani za ki tambaya su da na faɗa na ce ɗazu da aka yi tambaya ba amma kuma yanzu da aka yagace za ka ce za a yi tambaya a sake maimaita eh yi ka ce mi a maimaita ma an ce an gama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yi sa da suka in fara na ce ku yi tambaya na ce kun ganin duk ba a yi tambaya ba ai lokacin eh to shi kenan ai tun da aka ce an gama ai an gama kenan kun ce a maimaita muku ko to bismillah abin da ya muke haka saboda kan mutum ya je sa tsinkiya ido eh je sa dutse ido ai kuna kallo damun ba nan muka wanke a fuska bujiya in kina da zobe sai ki cire ai eh, to ai kasa ba za ta shiga nan ba khalas an kammala eh taimama ta kammala wa alaikun salam na'am eh kika ce me kika ce me a ah, wata tana yi wata tana yi wata tana aha kika ce menene ne ban gane ba eh eh eh eh tsarkin ya mutum zai zai da hoge ne shi shine jimar zai samu dutse kwaya uku in ya kammala fitsari din sai ya goga dutse in ya goga dutse ya goga dutse sai iya da shi sai ya goga na biyu in ya goga na uku bai ga danshi danshin fitsari ba shikenan in ya ga danshi danshin fitsari sai ya goga na hudu sai ya goga na biyar saboda shi istijmar ake kira wannan kuma da wutiri ake yi an ce wutiri ne mara uku biyar bakwai tara sha ɗaya ɗari da ɗaya dubu da ɗaya kin bayyanci wannan ko yauwa shi ke sai mutum ya zo ya yi taimama ta ce ba ta ga na yi zuwa nan ba kun yi shiru kun gane wannan ko kafin wannan mai na ce muku sai ne wacce mai tsaf tsaf amma wasu abubuwan akwai kura a kansu sosai yawwa to wannan kaga babu wata kura akan wannan hadisi ammar saboda a babin taimama a hadisi sun ce hadisi ammar shi yafi kowanne tsafta kuma an za ki sha bayani kuna jina an za a sha bayani tsaftataccen bayani musamman akan wannan wanda muka yanzu nan ki duba abwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a daidai wannan ayar malam yayi bayani sosai da sosai akan darbataini za a yi akan za a yi ilal marafiq wanda wanda fi zama garau a fahimtarsa shine zuwa nan shine ki ya koro dalili sosai malama idan labararin ki babu awdaul bayan ya kamata ki amma kina da shi ba kina awdaul bayan ta yi adashi wanda a wata hannu biyu da yake da shi wani hannu uku amma ba ta da adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an ba shi da yawa mujalladi goma ne kawai amma akwai mai tara kuna jina Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min kun ga wa aydikum minhu hannun ya dan taba abinda muka shafa a fuska ya taba wani abu na ƙasan nan na turɓayan nan kun yi shiru yawwa shine Minu kenan a samu wani min a idiya kenan in kuma akan nan muka yi to kun gaba babu wani abu da ya taba nam Allah ta ya wa in kuntum marada in kun kasance marasa lafiya daga cikin tambayoyin da aka yi jiya wacce ban karanta ta ba saboda akwai maganar shine idan ya zama akwai kunafa mutum ya kone kuna ji na mutum ya ƙone ya batun alwala wannan littafin da ke hannuna a yanzu nan iziya ce ya ce faslun izaka na fi a'dha'il wudu'i malam yace rabewa kenan ya kammala wancan bayani zai shigo wannan ya yace izaka na fi a'dha'il wudu idan ya kasance a gaban alwala kulura gaban alwala mun karanta su jiya yi za muka yi su gaba gaba gaba gaba gaba gaba gabar alwala au ghairiha ko a gabar da ba ta alwala ba aka samu me jurhun aka samu ciwo tsawon kuna ne ko abin nan ne wa khafa min ghaslihi bil ma'i fawata nafsihi yaji tsoron in ya wanke da ruwa to fa zai rasa ransa aw fawata manfa'atin ko kuma wani abun amfani zai rasu ko ya rasa wannan gabar ko makamantansu au ziyarata maradin maradin ko zai kara mai rashin lafiya duk muna ji ko nas din mu ji yawa dan au ta'akhuru bur'in ko ciwon zai samu jinkirin warkewa au hudusa maradin ko zai haifar mai da sabon rashin lafiya fa innahu yamsahu alaihi zai shafa akan shi kun gano wannan zai shafa akan shi ma'ana ai hannu nan yana cikin gaban alwala sai ya zamana ya karye a nan an yi ɗori a nan ko ya ƙone a nan sannan kuma nan yana cikin inda za a wanke fa wujuwa kuma wa aydiyakum ku ilal marafiki to yanzu ya zai yi sai ya wanke na wankewa in ya zo nan in zai yiwu akan ciwon sai ya shafa akan shi kai haka sai ya shafa ɗaya kenan Shi ne masaha alaihi sai yi shafa akan mai kenan eh akan ciwon ɗaya kenan fa'in lam yastati'il masaha alaihi in ba zai iya shafa akan ciwon ba masaha alal jabira sai ya shafa akan karan ɗori in karya ya ce ba akwai karan ɗori da ake sawa ba sai ya shafa akan karan ba ruwa zai ɗiba ya ce ana wanke hannu hannu ba kuna na ko tana jina ko nan fa'in lami yastati masa alaiha masa alal isabati walau alal za'idi ice idan kuma ba zai iya shafa a kan karan ɗorin ba sai ya yi shafa kan bandeji da aka sa ai sa akan sa karan ɗori tukunna sannan sai a kawo bandeji a sa kun gane ko to in hakan ya fuskar mataki na nawa na biyu matakin farko shine shafa akan mataki na biyu shine ishafa akan karan ko mataki na uku ba shine yi shafa akan bandejin ko da kuma nan babu laifi dan dan wani abu ya dan karu haka zuwa nan ko nan sai in shafa akan shi wannan hannun kuma fa sai ya wanke kuna jina da kyau ko mai abin nan ya kawo bayanan sosai da sosai mai ishimawi a ci gaba da cewa wai mai ishimawi mai iziya kai ah, alal isaba wa lau alal za'id ghayr muqabil lil jurhi ka fasudin wa imamatin khayfa bi naz'iha wa ishtaratu fil masah al mabkur an yakuna jull sannan an shar'anta dole da sauran jikin ya zama mai lafiya ne au jarihan ko kuma mara lafiya la ya tadarraru idza ghasala sahih idan ya wanke mai lafiyar ba zai cutu ba ai kun ganin ne an kaddara cewar hannu ne ba lafiya to tunda hannu ne ba lafiya zai iya wanke fuska kenan zai iya wanke wannan to amma ya zamana kuma in ya wanke waɗannan din zai samu cuta fa ta sanadiyar wannan ciwon in ya wanke in ya sa mai wani bangaren jikinsa ruwa zai samu cuta duk da ba a wannan wurin ne ciwon yake ba to idan kuma fa aukana su yi kalilan jiddan ko kuma inda yake da lafiyan ma dan kaɗin da ya ragu la ilaha illallah ko ya karere ko ya ƙone Allah ya sauke ka Allah ya baka illa yadun kamar ke ce da ya ƙone ba inda ya ragu sai hannu kaɗai aw rijilun ko ƙafa fa innahu la yaghsilu sahih to a nan ba zai wanke ma sauran gaban ma mai abin nan ba wala sahu alal jarih ba zai shafa akan inda yake da ciwon ba bal yantaqilu ila tayammu wai duk ana ba dauke mai sallah ba eh eh eh ah to ai idan kafafu ne kawai ba su kone ba ai ba za a wanke su ba sai yi taimama kawai da muka yi eh inna lillahi wa eh taimama kenan ma ba za ta ba zai iya inna lillahi wa Allah ya sauke bayani zai zo gaba insha Allah to wannan dai shine ƙarin haske akan abin da ya shafi wannan jumlar da kuma tambayar da 'yar uwa ta rubuto tana cikin tambayoyin jiya ban karanta ta ba saboda wannan la'alla na amsa mata tambayata Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghayt aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min sai Allah ta'ala ya ce gaba karshe kenan ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj da ɗai Allah bai taɓa nufin ya sanya muku kunci ya sanya muku damuwa Allah bai nufin haka ashe tsare-tsare na musulunci dokoki na musulunci ƙa'idoji na musulunci ƙa'idoji ne suka daidai da ɗan adam babu wani abin da za su iya wuce ki Hisa duk yadda aka kawo in bai kaza ba in bai kaza ba ku yi kaza ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin akhar azumi fa da aka wajabta sai aka bada hanzarin wanda ba shi da lafiya ko yana da cuta ya sha azumin rukuni ne fa daga cikin rukunin musulunci shi shige ne daga cikin shiga shiga addinin musulunci amma ka ce ya sha ya lissafa kwanakin ya rama su wanda yake Allah yana da ya ga daman fa yana da dama ya sa a yi azumi wata goma sha ɗaya a huta wata ɗaya sai aka sa azumi wata ɗaya a sha ruwa goma sha ɗaya ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum fi din min harat ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum fi din min harat Allah bai nufin ya sanya muku kunci saboda duk a lokacin da matsala ta zo aka shiga halin ni'asu sai kiga an bude wa min qawaidi shari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru a duk abin yana cikin manyan manyan ka'idodin musulunci at-ta'siru sauƙaƙawa fi kulli amrin nabahu ta'sir a cikin duk abin da yake da wahala shi yasa yace falaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'a fa falaysa wajibun babu wajibi bil iqtidari in ba za iya ba in dai ba za iya ba babu wajibi za ta iya alwala za ta iya komai amma in ta tahi za ta sallah tana ganin jiri sai ta yi a zaune duk da cewa tsayuwa wajibi ce to amma falaisa wajibin bilakti dari kun gane ko tsayiwa wajibi ne amma tun da ta tsaya za ta ga jiri sai ta jingina kun gane ko maimakon ta zauna kenan in ta jingina za ki sallah shi kenan ta yadda in gina rami lafiya ba za ki jingina ki yi sallah ba ta ga in za in ta jingina ma tana ganin jiri sai ta zauna a zaune sai ta yi sallah ana fata mun gane wannan da kyau Allah ta'ala ce ma yuridullahu li yaj'ala alaykum dini min haraj Allah bai nufin ya sanya muku kunci kwata kwata a cikin addini walakin yuridu li yutahhirakum Allah so yake ya tsarkake ku Allah yana nufin ya tsarkake ku ya tsabtace ku ya tatar da ku ya wanke ku kal ku fita kal da soso da sabulu wallahi mala wani da muka haɗu da shi a wata jiha yake cewa ya musulunta ne yake cewa da sai mata ya take ce mai wallahi da sai ta ji suna wari kun gane ko ji suna wari sai ce mata ina kafirci kenan ai ai kafirci kenan ai kafirci na malam Allah so yake wanke ku kal yasa kuke ganin tsari na musulunci duk yadda abin da musulunci ya ce ki kawai ki ba sai kin san ne hikimar ba kun bayyance wannan da kyau ko ba sai gwaza hakika na hikimar ba wani fice yake wai su matan nan gaba daya sun sa hijabi sun sa doguwan hijabi sun sa waye sun sa waye sun sa waye to amma ga waɗansu nan su a waje take idan shi bai kai gare su ba domin wannan shaidan ya riga ya musu fitsari Allah so yake wanke ku akan haka ya turo annabi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yuzakkihim yana wanke su yana tarbiyyantar da su ya wanke zuciyarsu zuciya ta zama kal babu kafirci babu shirka babu bidi'a ta zama tauhidi ne tsantsa ya ɗibi tsawon shekara goma sha yana karantar da su a madina a makka kun gane wannan da kyau ko walakin yuridu li yutahhirakum Allah so yake wanke ku kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatuna wa ku yana wanke ku annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam farin gani annabi annabi jikan nuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka Allah ta'ala ya turo shi da wannan littafi mai tsadar gaske inna hadha alquran yahdi lil lati hiya aqwam tsari filla-filla daki-daki tsari babu zalunci baya zalunci baya goyon bayan zalunci baya zalunci baya goyon bayan zalunci wani da yake cewa ba san shari'a musulunci da biyu yake yi ya san in aka yi ta shi ba zai handama ba ba zai wawura ba dan a ka'idar musulunci la darara wala bai yadda ka cuta ba bai yadda a cuce ka ba ya haramta da riba domin tana karya tattalin arziki a shekara ta 2009 shekarar da duniya ta samu kanta cikin economic crisis matsalar tattalin arziki abu na farko da manyan bankunan duniya suka yi shine na zartar kudin ruwa suka mai da za a karbi kudin ruwa kashi 1 bisa 200 ma'ana rabi kenan shine abu na farko da suka dauka domin takaita matsalar tattalin arziki bayan Allah ta'ala ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم Allah so yake tsarkake ku baya son ya sanya muku takura dubi yadda ya kai aure mutum ya auri baiwa bala'i ne yana ɗaya auri baiwa in ta ita baiwa da ya aura in ta haifu ta haifu bawa ne an ƙari ne ko an ragu an ragu sai Allah ta'ala duk da cewar takura ne ba shi da kyau baya cikin masalih na musulunci ba wai takura ne ga Allah madaukakin sarki ba baya cikin kaida na musulunci bayi su dinga karuwa amma saboda bala'i na zina zina da take bala'i sai Allah ta'ala ya ce faman lam yajid minkum qala an yankiha al-musanatu al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatiyatukum muminat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idhni ahlihinna har dai da ya kammala ya ce zalika liman khashiya al-anata minkum yin wannan ga wanda ya ji tsoron afka masana mutumin da ya san in dai ba ya aure ba to ba shi da wata hanya ta biyu ya yi azumin ya yi azumin ya yi azumin ko ta yi azumin ta yi to ya yi azumi kuma da ya kammala azumi sai ya ɗauko kwarban milik sai ya sha buɗe baki da ita to me kenan aka yi ya yi azumi ya dai ya yi wannan ya yi gaba ɗaya kawai auren yake so shi kenan sai aka halatta mai ya auri baiwa zalika liman khashiyal al'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri duk da haka shi ya fi walakin yuridu li yutahhirakum ma yuridu Allahu la yaj'ala lakum fid din min haraj Allah bai sanya sanya muku kunci bai sanya sanya muku damuwa dubu wankan janaba da wankan janaba da wanda ba na janaba ba wanne fi dadewa wanne fi cin ruwa wanne fi cin tattalin arziki yana bukatar sabulu sabulun mai kanshi yana buƙatar soso yana buƙatar kaza yana walaki yuridu li tahirakum Allah so yake tsarkake ku ma yuridu Allah li ta'ala lakum fi din min haram duk abin Allah ta'ala ya shar'anta babu damuwa babu kunci babu dana sani akwai waɗanda suka fahimci addini a baibai akwai kuma waɗanda ke suna da munanan manufa sun san tarihin musulunci to su kuma an gaba musuluncin nan ba wai za su ji daɗin rayuwarsu ba ne isa babu irin kutun gwila babu irin kafar ungulin da ba za su yi musulunci ba amma kuma yana nan daren dam wala ke ridulu ma yuridullahu la ta'ala lakum fid din min haraj Allah bai sanya sanya muku kunci sanya muku taimama taimama ya sanya muku taimama ku duba ku gafa har mutum ya kammala aka ce yayi janaba kaza kaza yayi kaza in yana komawa gida bayan yayi sallah dama wannan zai janaba ne saboda janaba take da bayan yayi sallah ya samu ruwa kuma fa sai yi wankan janaba shi kuna shi na bayan ya yi wankan shi ya samu ruwa sai yi wankan janaba shi in yi wankan janaba zai sake sallar da ya dazu ba zai sake ba umarni ne aka kamar da aka umarce shi wancan aka umarce shi wannan ba zai sake ba walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum dan Allah ya cika ni'imarsa akan ku ya cika ta ciccin kun ji gatattu kun ji masu gata al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وليتم نعمته عليكم دون الله تعالى يتك نعمة شعكمكم kafin ku ba a wata al'umma da aka sanya mata taimama ku ne farko wanda aka azata da taimama aka tura ku da babban annabi shugaban annabawa kuka zama a cikin al'umma mafi tsabtar al'umma mafi kyawun al'umma mafi daɗin al'umma al'ummar manzan Allah sallallahu waɗannan ayyuka da aka ambata ayyuka ne suke haɗe da imani imani ne nake sa yi in ba haka ba ɗazu da aka yi alwala mai aka wanke ba za ki ce datti ba ta ce datti bayan ta fito wanka ne mata yi alwala to kuma yanzu da aka yi taimama fa shi sa ka buɗe ayar da ya ayyuhal na amanu imani ne ke sawa a yi waɗannan al'amura ɗin shi sa za ki ga ƙa'idar musulunci kenan musulmi yana da littafi tsararren littafi fayyataccen littafi da ya tsara mashi rawar shi baki daya akan karanta roman zan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kada ya kuskure yi abin da annabi sallallahu bai sa shi ba Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli in ji kai abin da annabi sallallahu bai sa ki ba kin wahala fadinu inna ma ata bin naqli laysa bil awhami wa hadas al aqli ba a yin addini da gani na inda da ganin ki ne za a dibi taimama za a dibi kasa a sa a fuska eh ba da gani yake bai faddini inna ma ata bin naqli laysa bil awhami wa hadath al aqli ba da tunani ake ba Allah ta'ala ya sauke walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum ya cika ni'imar shi akan ku la'allakum tashkurun domin wannan zai sa ku gode la'allakum tashkurun don wannan ya sa ku gode ku gode ma Allah idan aka ce a shukur a takaice shine godiya ke haɗe da aiki kamar da Allah ta'ala ce i'malu ala dawuda shukura ya ku mutanen annabi dawud ku yi aiki kuna masu gode ma Allah domin Allah ta'ala yayi musu ni'ima yayi musu ni'ima duba annabi Suleiman wa arsalna alaihi ain al-qitr ido na dalma Allah ta'ala ya bude mishi duba annabi Dawud alaihi salatu wasalam wa allamnahu sana'ata labusin lakum liyuhsinakum lituhsinakum linusinakum min ba'sikum fahal antum shakirun wa li sulaiman ar-riha tajri min amrihi annabi sulaiman alaihi salatu wasallam in zai yi tafiya da ayarin shi gabaki daya kuma ko san ayarin nashi fa wa hushira li sulaimana junuduhu min aljinni wal insi wa tayri sune ayarin sa sune abin nan me ake ci an shugaba zai tafiya tawagashi tawagashi in zai yi tafiya akwai mutane da aljanu da tsuntsaye baki daya bayan mutane kawai da jami'an tsaro a'a mutane da aljanu wa hushira li sulaimana junuduhu minal aljinni wal insi wa tsairi haka suke tafiya baki ɗaya in zai tafi sai a tattaru sai su hau kan iska kawai guduha shaharun wa rawahu shahar tafiyar da zata da safe tafiyar da zaki ne na wata guda shi za su yi da safe in sun dawo an tafi an tafi wani kenan an dawo haka tafiyar da zaki na wata guda ma'ana a kwana suna tafiyar wata biyu huduha shaharun wa shahar annabi suleiman alayhi salatu salam da annabi suleiman da annabi Dawud alayhi salatu salam sai Allah ta'ala ce i'malu ala da shukura ya ku mutanen gidan annabi dawud ku yi aiki kuna masu godewa ku yi aiki wannan ni'imar da Allah ta'ala yi ya sanya miki imani ya sanya miki ka'ida ta alwala ta tsarki ta tsabtata ya sanya miki taimama in aka shiga wani hali ya sanya ya tsarkake ki ya nuna maki hanyoyi kyauta ba tare da kwabanki ba laqad manna Allahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya musu ni'ima ta musamman ga mu'mine irin wannan ni'ima da Allah ta'ala ya miki aiki da zaki na ki bi tafarkin sa ki bi tafarkin annabin shi shine godiyar ki akan wannan in ban da babu wanda ke da wannan tsarin in ban da musulmi babu da wannan sai ki aiki ki rike imanin nan da tsada ki rike imanin nan da tsada wa saliman man sadaran وإن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلة إن جاء إمام الشاطبي رحمه الله عز وجل kun gano wannan da ke ko walakin ma yuridillahu li yaj'ala alaykum fi min haraj millata abikum ibrahim shine addinin annabi baban ku annabi ibrahim babu kunci a cikin addini kullum musulunci gwargwadon yadda kika fahimce shi gwargwadon yadda yake da sauki ɗauki wannan ka'idar yadda kika gane shi da yake da sauki kuma kullum ki yi kokari ki ga kin gane shi a yadda yake a daidai kada ki gane shi a baibai kun gane ko kada mutum ya gane addini a baibai abu addini sannu sannu Allah ta'ala ya mana ni'ima Allah muna gode maka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin